واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكن سورة الملك نعم jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah maɗaukakin sarki yace Allah shine wadda ya sanya muku wannan ƙasa horarriya ma'ana ya shimfiɗa wannan ƙasa wadda muke rayuwa a kai ya samar mana da hanyoyi ta zama hanyar samun abincinmu ta zama hanyar samun gidajenmu ta zama hanyar samun hanyoyin gudanar da rayuwanmu Allah ya ce famshu fi biya wa kulumin riski. Allah ya ce ku yi tafiya a sasanninta ku kai ku kawo Allah ya ce domin ci daga arzikin Allah wa ilihin nushur amma dai ku san tara ku da tattara ku da mai da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yake duk yadda muka yi zirga-zirga duk yadda muka kai muka komo wannan zirga-zirgan akwai ran da zai zo ƙarshe shi ne ran da za a haɗa mu a maida mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha shida Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim Allah maɗaukakin sarki ya ce a amintun shin kun amince? man fi sama'i wadda ke sama wa kenan? Allah Allah yana sama saman sammai duka annabi ya ce ta amanuni wa ana aminu man fi sama'i ya'tini khabaru sama sabahan wa masa'a annabi yace yanzu ba da ku aminta da ni ba alhalin ni aminin wanda yake sama ne ma'ana Allah ma ya aminta da ni ya tambayi wata kuyanga yace mata ke Allah na ina tace yana sama annabi yace ku inta wannan kuyangar mu'mina ce Allah ya ce a amintun man fi sama'i an yakhsifa bikumul arda Allah yace kun aminta wadda ke sama ma'ana Allah ya kisfe ƙasa da ku fa hiya tamur kawai sai dai ku ji tana jijjiga tana tsagewa kuna fadawa Allah ce kun amince da haka jama'a muna fahimta babu hanyar da ubangiji ba zai iya biyar da kai ba ya baka aminci ne ya baka lafiya ne ya baka zama lafiya ne ya samar maka da hanyar walwalar rayuwa domin ka samu ƙarfin gwiwa na yin bauta amma in ma ka ce ba za ka bi Allah ba to kuma ba za ka iya gagarin Allah ba jama'a muna fahimta? Allah ya ce ku yi imani ku ba da gaskiya ku miƙa wuya ku yi biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ko kuma kun amince Allah ya kisfe ƙasa da ku a shafe ku jama'a mun fahimta akwai waɗanda an shashafe su an rurrubta ƙasa da su an kisfe ƙasa da su daga cikinsu akwai ƙaruna Allah ya ce wa adam wa samuda wa kattabayyana bayyana lakum min masakinihim الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبشرين وقارون وسرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا ثابتين فكلا أكذب بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي وآدم وثمودا Allah ya ce da adawa da samudawa Allah ya ce duka mun aika musu manzanni su je su kira su zuwa ga Allah Wa katta bayyana lakum min masakinihim Allah ya ce ai ya bayyana gare ku wa'ansu sassa na gidajensu ga sunan kuna bi kuna gani wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl afala taqilun musbihina wa billayl afala Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billahi Allah ya ce ai kuna bi ta kansu safiya da maraici, da safi kukan wuce da daddare kukan zo ku bi afala ta aqilun Allah ya ce ba da ku hankalta ba wa adam wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim Allah ya ce gidajensu ai ya bayyana gare ku ga gidan adawa kuna gani ga gidan samudawa kuna gani ga wadi na adawa ga gidajen samudawa daga ganin gidajen ko kun san ba ku kuka kera irin waɗannan gidaje ba wa zayyana lahum shaytanu a amalahum Allah yace shaydan sai ya kayatar musu da munanan ayyukansu abinda duka sabon Allah ne kafirce ma Allah ne sai ya kayatar musu da wannan ayyukan sai suka tsunduma a cikinsa. sa fasaddakum anis sabi sai ya kange su ga barin bin tafarkin Allah wa kanu mustabsirin Allah ya ce suna da basiran da za su iya gane gaskiya Allah ya ce kawai taɓewa ce ta tabbata a kansu jama'a mun fahimta Allah sai ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa haman Allah ya ce ga ƙaruna ga fir'auna ga hamana walakad ja'ahum Musa bil bayyinat waɗannan mutane annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa suka kiyarda da sakon da annabi Musa ya je da shi daga wajen Allah Allah ya ce wa ma kanu sabiqin Allah ya ce basu tsere mana ba Allah ya ce mun cin musu fa kullan ai fa kullu wahidin minhum Allah ya ce ɗaya daga cikin su akarna bi zambihi mun kama shi da irin laifinsa fa man arsalna alaihi hasiba Allah yace daga cikin su akwai wadda muka turo musu guguwa ta bala'i wacce take dauke da tsakuwa a cikin sa sune adawa wa minhum man man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akazatku sayhatu Allah yace akwai wadda tsawa ta halakar da su sune samudawa wa minhum man kasafna bihil arda daga cikin su akwai wadda muka kispe kasa da shi muka nitsar da shi inji Allah shine karuna wa minhum man agarqana Allah yace daga cikin su akwai wadda muka nitsar a cikin ruwa fir'auna da hamana Allah yace wa ma kana Allah Allah bai musu haka don ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah yace su suka zalunci kansu da kansu kuma abin fahimta kife shi akai a cikin ƙasa da shi da dukiyarsa da shi da abin da ya mallaka da shi da gidansa duka ubangiji ya burma su a cikin ƙasa a suratul ƙasasi fakharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبدأ لولا أن الله علينا لخسف بنا لا يفلح الكافرون الله يجي فخرج على قومه fi zinati Allah ya ce wata rana ƙaruna sai ya fito cikin mutanensa ya caɓa ado an yi hawa irin na ƙasaita. mahaya ga su da kowane irin abin da ake bukata na hawa na kasaita domin shi mai kuɗi Allah da kansa ya ce karuna mai kuɗi ne kun ga ai mai kuɗi ne fa da alaƙau qaumihi fi zinati Allah ya ce wata rana karuna sai ya fito a cikin mutanensa an yi fita an yi ado an yi hawa irin na kasaita ka duba tafsirai za a ce maka daga hannun dama mahaya ne wadda suke haye akan abu kaza ga irin shiga ga irin ado hannun dama ga irin mahaya ga irin abin da aka musu shiri baya gaba ga zagage irin yadda ake tafiya a cikin tsabar dukiya na fitan hankali kalan yuri junar hayatar duniya Allah ya ce sai waɗanda damuwar su rayuwar duniya suna ganin fitowar ƙaruna sai suka ce ya laita lana mithla ma ya qarun suka ce kaitonmu ina damu ma a bamu mu samu irin dukiyar karunan nan ka san wani ko mota ya ga ta wuce sai ya ce with the time eh, with time <laughs> with time <laughs> jama'a mun fahimta ya laita lana mithla ma ya qarun suka ce kaitonmu. ina ma da a ce mu ma muna da irin abin da aka ba wa karuna inna ladhu hazin azim suka ce karuna yana daga cikin masu babban rabo ka san a duniya inda ka samu kuɗi sai a ce ka sha kwana wallahi samun kuɗi ba shi bane shan kwana ba shi bane shan kwana tauhidi shine shan kwana rike sunna shine shan kwana ka tsaya ka yi addini tsakaninka da Allah wallahi shi ne shan kwana hula lazu hazin azim suka ce karuna yana daga cikin masu manya-manyan rabo wa qala na otul ilma Allah ce sai waɗanda Allah ya ba su ilimi masu aiki da iliminsu malamai daga cikinsu sai suka ce musu wailakun suka ce kaitonku da suka ji waɗannan suna faɗan abinda suke faɗa sawabullahi khairun liman amana wa amila saliha suka ce ai ladan da Allah yayi tanadi ga wanda yayi imani kuma ya tsaya yayi aiki mai kyau shine mafi alkhairi akan abin da aka ba mu karo suka ce musu kaitonku sawabullahi khairun liman amana wa amila saliha sakamako da Allah yayi tanadi ma waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan ƙwarai shine mafi alkhairi wa ma yulqaha illa sabirun ba wadda ake datar da su da haka sai waɗanda suka yi haƙuri a wajen bin Allah Allah yace safna bihi wa bidarihi al-arda sai muka kisfe karuna da gidansa da dukiyansa duka a cikin ƙasa wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah Allah yace aka rasa wata jama'a da za ta taimaka ma karuna lokacin da za mu halakar da shi da dukiyarsa koma bayan Allah wa ma kana min almuntasirin Allah ce karuna kuma baya daga cikin waɗanda za su iya taimaka ma kansu da kansu wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun Allah ce sai aka wayi gari waɗanda ajiya suke fatan matsayin karuna suke cewa da a ce muna da irin abin da karuna yake da shi sai aka wayi gari suna cewa wai ka fi yabsutur rizqa liman ya sha umin ibadihi wa kadi suka ce can tabbas haka ubangiji ke shimfiɗa arziki malala ma wadda yake so daga cikin bayinsa ya kuma kame ta ga wadda yake so laula an manna Allahu alaina laka safa bina suka ce in ba don Allah ya mana baiwa ba ya taimake mu da waɗannan malamai 'yan arziki safa bina da an kisfe haddamu wai ka annahu la yuflihul kafirun Allah ya ce kafirai ba su rabauta an halakar da shi an halakar da shi kudi ne kazazumin mai kudi ne kazazumin mai kudi ne jama'a mun fahimta to shine Allah subhanahu wata'ala yake ce mana a amintum man fis sama'i an yaksafa bikum al-ard shin kun aminta wadda ke sama ma'ana Allah ya kisbe ƙasa da ku a ruguza ƙasan a batar da ku a ciki Fa'iza, hiya tamur Allah ke kawai sai dai ku ji tana jijjiga tana tsagewa kuna fadawa zai yi ko ba zai yi ba an taba yi ko ba a taba yi ba an taba yi an taba yi ba abinda Allah bai iya ba ba abinda Allah bai iya ba ba abin da Allah bai iya ba sai ya sake cewa am amintum man fi sama Allah ya ce am amintum man fi sama'i ko kun amince wadda ke sama wato Allah an yursila alaikum hasiba ya turo muku guguwa mai karfi da take dauke da tsakuwa jama'a mun fahimta fasata alamu na kaifa nadir Allah ce da sannu za ku san yaya gargadi na yake idan mai wa'azi ya zo yi maka wa'azi aka ce ma ka bari kaki ka bari ka bari kaki ka bari aka ce kai kaki kai to shi mai wa'azin Allah ya ce mishi iya aikinsa kenan ya tafi abunsa Allah ya ce shi zai yi maganinka da kansa zai iya ko ba zai iya ba zai iya am amintum man fi sama'i an yursila alaikum hasiba Allah yace ko kun amince wadda ke sama ya turo wata guguwa mai karfi wadda take dauke da duwatsu a kanku Allah ya ba da kuke so Allah ya bada misali da labari wurare da yawa yadda idan mutane suka shiga halin kakani kayi وإذا مسكم الضر في البحر إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعلم يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ساكي أيوين أرمى وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa iza masa kuma سركي bahari, وإذا مسكم الضر في البحر Allah ya ce idan haɗari da tsautsayi wata cutarwa ta riske ku a cikin teku duk abin da kuke kira koma bayan Allah Allah ya ce sai ya ɓace muku sai ku dawo Allah kaɗai shi kuke kira jama'a mun fahimta idan jirgin ruwa ya yi lodi an ɗebi fasinjoji jirgin sama ya yi lodi an ɗebi fasinjoji wani dama harkar kasuwa yake jirgin nan na tafiya yana tunanin yaushe kayansa zai iso yaushe da a haɗa mishi kuɗinsa riban nawa zai samu wani yana ɗoki yana marmari ya koma gida ya ga 'ya'yansa wani yana ɗoki yana marmari ya koma ya ga abokan arzikinsa ana samun hadari a sama jirgin ruwa iska na fara kada shi a cikin ruwa Allah ya ce kowa sai ya manta da kowa Allah ya ce sai ya dawo ni kadai kawai yake kira mai tunanin kasuwa Allah ya ce sai ya daina ya dawo yana Allah Allah Allah mai tunanin 'ya'yansa sai ya daina sai ya dawo yana Allah Allah Allah wadda yake rike wani abin bauta koma bayan Allah yake kiran wani abin bauta koma bayan Allah yake da wani da yake ganin zai cece shi koma bayan Allah Allah ya ce duka kowa sai ya mance da su sai a dawo kawai ni kadai ake kira Allah Allah Allah haka ne ko ba haka ba akbar wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man illa iyyah falamma jakum ilal barri Allah yace to da zaran na tseratar da ku Allah ya tseratar da ku zuwa kan tudu yanzu kowa ya sauka a jirgi lafiya ya shiga gidansa lafiya ya isa cikin gari lafiya a arattum Allah ce duk sai ku ne ku koma kan sabon Allah wa kana al-insanu kafura Allah ce dan adam na da yawan kafirci da butulce ma Allah afa amintum an yursila afa amintum an yaksifa bikum janibal bar Allah ya ce kuna so nuna muku wani abu ne shine na kispe ku akan tudu abinda kuke tsoro a ruwan kuka saduda abinda kuke tsoro a jirgin sama kuka saduda Allah ya ce kuna so nuna muku irin shi ne akan kasan a cikin gidajen ku? zai iya ko ba zai iya ba mutum ne sai ga kamar kasada ne take kawai a cikin jirgin ruwa ko a jirgin sama ko in ya shiga mota yana ganin in yana tafiya a ƙasa a anguwansu Allah ya ce duk ɗaya ne duk ne ko ba duk ɗaya ba ne afa fa’amintun an yaksifa bikum janibal bar Allah ya ce kuna so ubangiji kun aminta ubangiji ya kispe sashin da kuke akan tudun ne aw yursila alaikum hasiba ko ya turo muku guguwa ta iska a cikin gidajenku irin iskar da ta yi tangal-tangal da jirgin ruwan Allah ya ce wannan iskan zan iya turo shi har cikin gidajenku. ku zai iya ko ba zai iya ba ya zo ma aw yursila alaikum hasiban summa la tajidu lakum wakila Allah ya ce kuma ku rasa wanda za ku dogara da shi ku rasa wanda zai taimake ku am amintum an yu'idukum an yu'idakum fihi taratan ukra Allah ya ce to in kuna gani a gidajen kuma ba zan iya turo guguwa ko na burma kasa ku fada ba Allah ya ce ai zan iya mai da ku cikin jirgin ruwa jama mun fahimta idan jirgin sama yayi tangal-tangal ka tsinke ka yi addu'a da ikilasi ka roki Allah shi kaɗai bayan ka sauka airport ka dawo gida sai ka koma kan shegantaka ko jirgin ruwa ya kaɗa, za a kife aka yi ta kiran Allah bayan jirgi ya daidaita an sauka kowa ya dawo gida aka koma kan sabon Allah Allah ya ce ni fa abin da ya faru a cikin ruwan zan iya kawo muku shi a cikin gida Allah ya ce idan ma ban burma ku ba sai na turo guguwa mai ƙarfi Allah ya ce ta ruguza ku ta ɗaiɗaita ku Allah ya ce in kuna ganin haka ba zai yiwu ba Allah ya ce ba zan iya mai da ku cikin jirgin saman ko cikin jirgin ruwan zai yiwu ko ba zai yiwu ba ai da kanka ma za ka je ka sayi tiket da kanka za ka sayi tiket ka sake shiga Allah ya ce to za mu sake haduwa a jirgin ruwan jama'a mun fahimta aw yu'idakum fihi taratan ukra ko ya maida ku a karo na daban aw yursila alaikum kasifan min rihi ko ya turo muku wata iska mai karfi wadda za ta markada komai summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a Allah ce kuma ku rasa wadda zai zo ya tsaya muku dan me yasa nan muku haka wai idan ya kashe ku duka in ya kashe ku duka Allah ya ce ba wani lauya da ya isa ya zo ya ce shi zai yi rubutu me yasa aka muku haka Allah ya ce babu ba ku ji yadda ya masu mudawa ba lokacin da suka je za su kashe raƙumar annabi salihu annabi salihu ya ce musu fa raƙumar Allah ce raƙumar Allah ce raƙuma ko ta gwamnati ka kashe ai akwai matsala Allah ya ce fa kazzabuhu fa aqruha Allah ya ce fa kazzabuhu fa ruwa suka karyata manzonsu annabi salihu alaihi salatu wasalam fa ruwa suka soke raƙumar Allah ya ce fa damdama alaihim Allah sai ya yi dandaka a kansu. aka kashe su aka markaɗe su bi zambihim saboda laifinsu fasawa fasawaha aka raba ta daidai kan kowa Allah ya ce kuma wala ya kafu ha, Allah yi tsoron me zai biyo baya ko akwai wani abu da zai biyo baya Allah in ya kashe babanka ba sai hakuri ba akwai wani abu da zai biyo baya Allah ya ce wala ya khafu uku ba Allah bai tsoron me zai biyo baya shi yasa ko shugaban kasa ne mutu kawai sai dai a mai sallah ba wani abu da zai faru ko akwai wani abu babu abin da zai faru sai dai a gode ma Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a ba za ku taba samu wadda zai bi muku kadin me yasa na markaɗa ku ba Allah ya ce ba jama'a mun fahimta to Allah ya kikkisfe ya kikkisfe ya ya turo guguwa da iska a kan al'ummomi da yawa yanzu muka karanta adawa falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim mustaqbila awdiyatihim قَالُوا هَٰذَا عَارِفٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ lokacin da annabi hudu alaihi salatu wassalam ya yi ta kiransu zuwa ga Allah ba abin da bai gaya musu ba ƙarshe suka ce ma annabi hudu fa'atina bima ta iduna in kunta minas sadiqin suka ce mishi idan kai manzo ne na gaskiya Allah ne ya aiko ka duk abin da Allah zai mana ya mana ba mu yi ba na bi mata iduna abinda kake alkawarta mana cewa in ba mu yi imani ba za a mana to ka zo mana da wannan abun ba da a yi imanin ba Kalu sawa'un alaina a asta am lam takun min suka ce mishi sawa'un alaina mu fa daidai ne akan mu a asta am lam takun min alwa'izin kai wa'azi ko kar kai dun daya wa'azin ka bai dame mu ba kuma da kake cewa idan ba mu yi imani ba za a mana azaba za a mana azaba suka ce hudu ka kalle mu da kyau yanzu kai kaga mun yi kama da wadda za a kama azabtar da su ka san katti-katti dan kara dan kara ne alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ade Allah ya ce baka ga yadda ubangijinka yayi da adawa ba iramawa Allah ce zatul iman wadda suke da diri da kira Allah ce lam yukhlaq misluha fil bilad wadda ba a halicci irin su ba a cikin garuruwa zabga zabga suka ce ma annabi hudu alaihi salatu wassalam mu da zaka nuna mana ma inda Allah kan yake kaga yadda damu yi da shi suka ce ma annabi hudu man ashaddu minna quwwa وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وأما عاد fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi adawa Allah yace sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da dalili ba wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa wai waye yafi mu karfi da zai iya kama mu ya mana azaba Allah yace awalam yarau annal anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yace to su su yi nazari ba Allah da ya halicce su yafi su karfi idan Allah zai yi ka mai karfi sai ya yi ka ka fi shi karfi hankali lafiyayye zai kawo wannan tunanin jama'a mun fahimta suka ce fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da duk abin da zaka zo mana da shi idan kana cikin masu gaskiya kala innamal ilmu indallah yace yaushe za a zo da azaba a saukar muku da azaba ya ce wannan al'amari ne na Allah ni ba ta shafe ni ba al'amari na ba ne saukar da azaba aiki na wa'azi innamal ilmu inda Allah wa uballigukum ma ursiltu Ya ce ni dai ina isar muku da abin da aka aiko ni da shi ne kawai iya aiki na kenan fa zakkir innama anta mudhakkir Allah ya ce kai wa'azi iya aikin ka wa'azi abinda ubangiji ya aiko ni da shi shi nake isar muku walakin ni arakum qauman tajhalun yace sai dai na lura ku mutane ne da kuke jahiltan al'amurra. me a ciki don an ce ka ta Allah da bauta zaka ce a zo maka da azaba Allah yana wasa da wani ne suka kafirce suka juya baya kwatsam kawai rannan sai ga azaba falamma ra'awu aridan mustaqbila audiyatihim lokacin da suka ga azabar ta gangamo kamar hadiri wata iska ce mai karfin musifa ta gangamo ta nufo wadinsu ƙalu sai suka ce haza aridun mumtiruna suka ce ga ruwa na zuwa yau da mu samu ruwa Allah ya ce bal huwa masta'ajaltun bihi Allah ya ce ba ruwa bane abinda kuka ce a zo da shi din shine yake zuwa rihun Allah ya ce wata iska ce guguwa ce fiha azabun alim wadda a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi dammir kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada duk abin da ta bi kansa da izinin ubangiji fa asbahu la yura illa masakinuhu Allah ce sai aka wayi gari ba abin da kake gani na adawa ko labarin adawa Allah ya ce kawai sai gidajen gidajensu kazalika najzil qaumal mujrimin Allah ya ce haka muke saka mujrimai gidajen ma an bar su ne don ku dauki wa'azi Allah ya ce ba wa fi adin iz arsalna Allah ya ce wa fi adin game da al'amarin adawa iz arsalna alaihimur rihal aqim Allah ya ce mun tura musu wata guguwa Allah ya ce da ba ta dauke da arziki ma tazaru min shay'in ma atat alaihi min shay'in illa ja'alatu karrami babu wani abu da iskan take bi ta kansa face ta mai da shi kaman karmami an nike shi an markade shi iskar kwana bakwai Allah ya ce لهم ha alaihim, saba يتي Allah ya hore wannan iskan ma'ana ya sako wannan guguwan a kansu saba a layalin dare bakwai wa ayyamin husuma da kuma ini takwas Allah ya ce wadda ba su dauke da alkhairi kaga cikakkun kwana bakwai kenan da guguwar ta shigo ta fantsama cikinsu malamai suka ce da suka ga wannan guguwan sai suka runtuma a guji mutum na gudu iskar na bin shi yana gudu can an jima sai ga ya fara rabuwa da ƙasa kamar yadda jirgin sama ke tashi sai ta cilla shi sai ta ɗaga shi iya ƙarewar gani sai ta sako shi dama ƙato ne idan ya faɗo sai kansa ya tsinke sai ta ɗauki uwar gidansa ya ta tashi da ita ai ba rana ɗaya aka zo aka yi guguwan aka shi su ba gida-gida ta dinga shiga gida-gida ha alaihim saba layalin wa samaniyata ayyamin husuma Allah ya ce fataral kauma fiya sar'a ka ga mutane jama'a a zuzzube matattu a cikin garin ka annahum a ajazu naklin qawiya Allah ce kai ka dauka kututturin dabino aka kayar Allah sai ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ce ka sake ganin wani sauran adawa a duniya Allah ce na kashe su duka daga A to Z duka Allah ya daga su a duniya hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza Allah ya ce ka taba jin ɗuriyan wani hal tuhissu minhum min ahad ka taba jin ɗuriyar wani irin magana magana nan haka ko a wani channel haka a ce a yi ta wajen china china ko india india nan akwai yan adawa guda biyar Allah ce ka taba jin fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce kaga sauransu idan Allah ya zo ɗagawa ƙabilar gaba ɗaya yake kashe za a bar muku abin da zai zama muku wa'azi tattare da su jama'a mun fahimta to su iska aka sako musu iska aka sako musu fir'auna a ruwa aka kashe shi fir'auna fir'auna shi fir'auna tun da kake baka taba ganin kogi ya rabu ba ka san kaddara idan ka zo haka ne kaddara ta riga fata lokacin da ya kwalalo yana so ya riski annabi musa shi kuma allah sai ya dan kara matso da shi ma saboda su yi balance domin allah na so annabi musa na fita a teku shi kuma ya iso bakin tekun dab da dab domin ana so a kashe fir'auna ne a gaban idonsu annabi musa shi ne ma'anan wa azlafna samman akari Allah ce sai muka dan matso da fir'auna shi saurin san da yake so ya saurin ma ya kasa Allah ce sai muka dan ƙara matso da shi su annabi Musa suna isa karshen wancan tekun fir'auna da mutanensa sun iso na an zo faɗan ƙarshe kenan fir'auna kawai ya ga ruwa sai ce su fada kawai sai suka fada sai da suka raba ruwa tsakiya Allah ya ce fa min al-yammi ma gashiyahum kawai Allah sai ya saki kogi sai ga his excellency akan ruwa eh ana ta iyo fadawa su hamana vice president ana taɓa iyo fir'auna fa ya ga abun nan ba na ƙarau bane yace amantu annahu ah. Iza آياتنا لغافلون الله يتي حتى إذا أدركه الغرق سيدا شروا يئس كم فرعون فرعون يتبتر ينزك الروازي تيشي قال سيتي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ناي إيماني با abin bauta da gaskiya sai ubangijinsu annabi Musa ba su bane banu isra'il ya ga ba abin da ba ya sani ya ne ya sani ya ga ba abin da ya canza ya ce wa anna minal muslimin ya ce na musulunta Allah ya ce al'ana Allah ya ce sai yanzu the time is over imani akwai lokacin da yake kurewa Allah ya ce lokaci ya kure al'ana wa kad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin kayi barnanka ka kasance daga cikin mabarnata ka saba ma Allah yadda kake so Allah ya ce ba za mu karba ba fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya Allah ce za mu tsamar da kai a ruwan da gangan jikinka domin ka zama abin wa'azi wa masu mulki ‘yan uwanka. Wa'inda za su zo a bayan. mu dace to dukkan waɗannan abubuwa sun faru idan kisbe ƙasa ne ya faru idan turo guguwa da iska ne ya faru ba farau ba ne balle ka ce ba zai yiwu ba Allah ya ce fasata alamu na kaifa nadir da sannu za ku san yaya gargaɗi na yake sai Allah ya ce wala kad kazzaba alladhina min qablihim fa kadi kazzaba allazina min qablihim Allah yace hakika waɗanda suka gabace su kafiran makka waɗanda suka gabace su waɗanda suka karyata daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yace sun karyata ba mutanen makka ne farau a turo manzo su karyata shi ba kafiran makka ne farau a turo manzo su cutar da shi ba kadi kazzaba allazina min qablihim Allah ya ce waɗanda suka gabace su sun karyata fa kaifa kana nakir Allah ya ce to ya kaga inkari na yake jama'a mun fahimta kazzabat qablahum qaum nuhin wal ahzab min ba'dihim wal ahzab min ba'dihim wa hammat وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب الله يتشي ولقد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم Allah ya ce ai kafin mutanen Makka su karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Annabi Nuhu sun karyata Annabi Nuhu sai ya ce wal ahzabu min ba'dihim da kuma rundunoni da suka zo a bayansu rundunonin su ne irin su adawa su samudawa kazzabat qablakum qaumu nuhin wa adun wa fir'aunu dhul autad wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aika Allah ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin kafin mutanen makka su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an karyata annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa adun da adawa wa fir'aunu dhul autade Allah ya ce da fir'auna mai turaka nau'i nau'i na gane azaba baka je da ya ga boka yan nan ba wala bannakum ne ko fala usallibannakum ne wala usallibannakum fi juru'in nakhli ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa yace musu bayan sun yi imani za ku dandana kudar zan tsire ku akan itacen dabino yace za ku gane da ni da Allah annabi Musa waye bi tsananin azaba kuma duk wannan abu fa iskanci ne ah, yanzu da yayi kalmar shahada a cikin ruwa wani ustaz ne bi shi mai wa'azi dama ai ya santa sabar rashin mutunci ne kawai wa fir'aunu dhul autad wa samudu Allah yace da samudawa wa qaumu lutin da mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam wa ashabul aika da mutanen annabi shu'aib Allah sai ce ulaiikal ahzab waɗannan sune ne rundunoni wanda suka yi fada da annabawansu jama'a mun fahimta kazzabat qablakum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim da rundunonin da suka zo a bayansu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuhu bi ma'ana liyaqtuluhu Allah ce kowace al'umma daga cikin su sai da ta yi yunkurin kashe annabinta babu daga cikin su wadda ba su yi yunkurin kashe annabinsu ba wajadalu bil batili li yudhidu bihi al haqa Allah yace sun yi da'ija da ƙarya da ɓarna don su bishe gaskiya fa a kastuhun Allah ya ce sai na damke su na halakar da su fa kaifa kana iqab Allah ya ce ya kaga ukuba ta take wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim Allah ya ce hakika waɗanda suka gabace su sun karyata wannan jan hankali ne daga ubangiji idan ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farau ba annabi nuhu an karyata shi an yi mishi barazanan kisa kazzabat qablakum qaum nuhin fakazzabu abadana wa qalu majnunun wazdujir Allah yake kafin a karyata manzon Allah sallallahu alaihi sallam mutanen annabi nu mutanen annabi nuhu sun karyata shi wa qalu majnunun suka ce mishi mahaukaci ne wazdujir suka mishi barazanan kisa suka ce wa'azi yanzu ba ma ba da mu saurara ba ne a dena a dena ko wa'azi ko a bakin ranka annabi lut la'illam tantahi ya lutu la'illam tantahi ya lutu idan baka hannu daga mana wa'azi ba kai lutu latakunan na minal mukrajin za ka zama daga cikin waɗanda za a da kai daga cikin gari ko kuma a ɗauki mataki a kai. Muhammad kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuhu Allah yace kowace al'umma sai da ta yi yunkurin farma annabinta wannan bisa sun daina ba bisa sun fasa kiran ba Allah kuma ya yi hukunci a tsakaninsu duk daren daɗewa faɗa tsakanin ƙarya da gaskiya akwai hukunci ko ba hukunci akwai hukunci Allah bayi barin barna ta surku da ƙarya su yararrabe bayi barin mabarnata su surke da masu gyara har su yararrabe to haka amma mutanen annabi nuhu wa'azi amma mutanen annabi hudu wa'azi amma mutanen annabi salihu wa'azi amma mutanen annabi lutu wa'azi amma mutanen annabi shu'aib wa'azi annabi musa ya zo yayi wa'azi an yi wa'azi gaba da baya ta ko ta ina sannan Allah ya yi hukunci akai to kai ma abin da ake gaya maka in ka karyata ka ƙi ka bi ko ka juya baya an yi dubban ire-irenka an yi dubban ire-irenka wadda sun karyata sun juya baya sun yi watsi da Allah sun yi watsi da addinin Allah sun rungumi duniya da manufofin duniya kuma ga yadda suka yi bankwana da duniyar ga yadda suka rabu da duniya jama'a muna fahimta duk abu da kaji a cikin alkur'ani in ya shafi kissa ko wani hukunci ko wani bayani ko wani tsinkayarwa iya abin da ake so shine a baka wa'azi a in ba don wa'azi ba me ya haɗa ka da kissar annabi hudu haka ne me ya haɗa ka da kissar waɗansu dubban shekaru aka yi amma an dawo da abin baya ne don a gaya maka abin da ya faru me ya gaya musu a cikin abin da ya gaya musu me suka yi aiki da shi suwa suka yi aiki da shi me suka ki aiki da shi suwa suka ki aiki da shi wadda suka yi aiki da shi me ya same su waɗanda suka ki aiki da shi me ya same su to kai ma idan aka zo aka maka bayani sai ka san in ka gaskata ga abin da za samu in ka ƙaryata ga abin da zai same ka haka ne ko ba haka ba kana fi في قصصهم إبرة لأولي Allah ya ce laƙari kana fi ƙasasihim ibiratun liƙulil albab Allah ya ce cikin ƙisoshin al'ummomi da muke ƙisanta muku a cikin alƙur'ani Allah ya ce akwai ɗaukan izna da darasi da wa'azi Allah ya ce liƙulil albab amma ga masu hankali hmm. akwai ko babu akwai duk abin da ake so in ka ji kissar annabi Musa ka ji kissar annabi Yunus ana so a cikin kissar akwai abin da zai zama maka abin wa'azi a matsayin ka na mai hankali shi mai hankali yana daukan wa'azi ne daga waninsa yana daukan wa'azi ne daga waninsa mai hankali bayi bari shi ma sai ya iso wajen wani abu ne ya faru da wani sai ka ga ga irin karshen da ya yi mummunan ƙarshe. kai ma haka ka bari sai wannan abin ya zo ya sani bai kamata ba inda kana da hankali ya kamata ka kauce Allah ya samu dace wadda kadikar da ballazi na min ƙoblihim Allah ya ce haƙiƙa waɗanda suka gabace su sun ƙaryata fa kai fa kana nakir Allah ya ce yaya kaga inkari na ga waɗanda ke ƙaryata annabawa da manzanni yake mun dai karanta duk irin ukubobi da Allah ya musu wannan shine martani da Allah ya yi akan kafircewa da kuma ƙaryata manzanninsa da kuma dogewa akan kafirci da sabon Allah Allah ya tsare mu sai mu kwana a nan, sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu